min goman farko na zulhijja gaba ɗayansu hadisi ya tabbata daga hafsa bintu umar matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ababe guda hudu annabi bai taɓa barinsu ba azumin ranar ashura wato goma ga watan ɗaya na muharram kenan da azumin guda uku a kowane wata da kuma azumin goman farko na zulhijja da kuma a tanar fajiri ta ce waɗannan ababen guda hudu nawa bai ta barin ba imamun nawawi ya ce ko shakka babu wannan hadisi ya inganta sai dai kuma dole mu fahimci cewa tana nufin kaso mafi yawa na goman farko din tunda idan an ce goman farko gaba ɗaya kenan zai azumi ranar sallah wanda ko manzo Allah da kansa ya hana azumi ranar sallah ashe kenan kwanaki tara mutum na iya azanta su dogaro da wannan hadisi na Hafsa har imamun nawa yake cewa wato mustahabbi ne kuma mustahabbin mai karfin gaske waɗansu malamai suka ce ko da ba ka azunce su gaba ɗaya ba ka azunce waɗansu kwanakin a ciki amma dai cikin waɗanda zaka azanta lallai ya zanto cewa akwai ranar arfa tunda yana kan kare zunubi shekara biyu kamar yadda maza Allah bayyana cikin hadisi idan mutum ya azanci litinin da alhamis da ranar arfa ko ya azumin annabi dawud kana ya sumu yawman wa yaftaru yawman kuma ya hada da ranar arfa to lalle ya samu riba mai yawa a cikin waɗannan kwanaki na goma farko na zulhijja amma ranar sallah kam bil ijma mutum ba zai abin nan ba sannan mutum zai yawaita kabar bari a ciki kamar yadda hadisi ya nuna fa aksiru fihinna min at-takbir wa at-tahlil wa at-tahmid wannan kabarbari kamar da aka ji daga bakin sahabbai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ko kuma akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira wato na farko dai Allahu akbar Allahu akbar wato kabbara guda biyu la ilaha guda daya akbar akbar guda biyu sannan a ƙarshe kenan ko Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira wato kabbara guda uku ka cike da kabiran a ƙarshe wannan duk an ji shi daga cikin ayyukan sahabbai ko mutum na iya kowane lokaci ko dare ko rana sannan ko musamman a bayan salloli na farilla wato ba wai ya taƙaici ranar sallah da kwanaki uku da ake kira ayyamu tashriki ba a tun daga ranar farko na zulhijja har ya zuwa faduwar rana a ranar sha uku ga wata don rane kun kabbara ne bisa ga zance mafi inganci kuma kamar da dalilin na shari'a suka nuna tunda maza Allah ce fa rufe hin na min takbir wa tahlil wa tahmid na'am a bayyane a bayyane mutum zai kawai mutum ba zai cikin jam'i bane ba shi da mutane kowa zai shi kadai ne na'am eh <laughs> wallahi dai ni dai yanzu kaga karka jefa da cikin abubuwa ban san yadda mutum zai ba ni dai abinda na imani da shi arfa guda ɗaya ce babu arfa a Maiduguri babu ita a Kano babu ita a Abuja arfan nan tana ce inda arfa take a ƙasar Saudiya kuma ranar da alhazai suka je suka tsaya a can wannan ita ce ranar arfa a wurin Allah a wurin manzan Allah magana ta wanda yace yana iya radawa ɗansa suna Ibrahim al-Khalil ko Muhammad al-Khalil idan kana nufin daraja ta sunan Khalil bai halatta ba tunda ka yi taskiya kuma ka neman masa abin da ba zai taba samu ba tunda matsayi ne na mutum biyu annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam amma idan Khalil din kawai anta taksudu bihi mujarrad al-alamiyya kawai alam ne tsantsa Khalil in ka sa masa kalli ba kai laifi ba amma in kana nufin ma'anar da ka ji a cikin darasi da muka ambata ta cewa kalil ga abin da yake nufi kuma wannan ma'anar kake nufi to bai halatta ba dan ba wanda zai samu wannan matsayin duk duniya sai mutum guda biyan da suka riga suka samu